A lokuta da dama, jam'iyyar ta PDP ta sha sukar irin salon mulkin jam'iyyar APC, amma a wannan lokaci ta ce za ta jinginar da adawa da nufin taimakawa jam'iyya mai mulki wajen magance taɓarɓarewar sha'anin tsaro da zaman ɗarɗar da jama'an Najeriya suke yi ko kuma suke fuskanta a sasan ƙasar. A wajen taron, shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ya ce lallai lokaci ya yi da dole 'ya'yan jam'iyyar su baiwa gwamnatin APC goyon baya. we are one nation under God, determined to build a formidable nation state. We have not come to play politics, but to work in concert with and rescue our nation from this avoidable perilous circumstances. Bayan waɗannan jawabai na Uche Secondus, shi ma sakataren jam'iyyar PDP, Umar Ibrahim Tsauri ya ƙara jaddada mana nufinsu, inda ya bayani kamar haka. in an duba a yanzu duk mai hankali ɗan najeriya da kai da ni da ke da ku da su kowa ya san cewa duk abubuwan da aka faɗa babu ɗaya wanda aka samu ci gaba a gare shi sai da ci baya shawarwarin duk zamu ibadawa za bada su in zai taimaki najeriya ta zama lafiya amma abin lura a nan shine shin in ka bayar shawara tana amfani da kun ce kowa ya kare kansa yanzu kuma kun ce za ku haɗa hannu domin ku kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro ba ka ganin alama ce na cewa kun gaza a adawar? ai a adawa ban san abin da ake so so ake murka adawa ɗin ta apc mu adawar mu muna yin mai kyau ce ba wai zuwa za mu fight mutane ba a'a wanda duk yayi abun kirki za mu faɗi amma kuma shugaban rikon ƙwarya na jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe mai mala Buni ya ce wannan al'amari dai tamkar tabar kunya ce wacce ake naɗewa da hauka domin idan ma ya manta ai uwar ya ba za ta manta ba dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma taburman kunya da suke naɗewa da hauka. Amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar ya ba za ta manta ba domin sun san halin da suka bar ƙasar nan a ciki shi gaskiya ita sunan gaskiya gaskiya ce ba a canza gaskiya suna domin dukkan abin da suke faɗaɗin nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne 'yan najeriya suka zaɓi shugaban muhammadu buhari to bari mu je kaɗan daga cikin abubuwan da kuke yi na yaye waɗannan matsaloli da muke da su a yanzu musamman ma ta taɓarɓarewan tsaro. Maganar tsaro ai shine kokarin da ake yi a samar da kayan aiki wa sojoji. A ɗiba sojojin nan saboda a ƙara training ɗinsu a tabbatar cewa muna da sojoji wadatattu. Abin da ake yi kenan so 'yan sandan mu haka. A ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya take yi ya sa majalisar tsaro ta ƙasa ta amince da kafa wata hukuma da za ta sa ido kan hada-hadar makamai a ƙasar da nufin daƙile motsi da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.